بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد باك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka laraba ba wasu ce ta bawa rana samu ko yawwa goma sha shida ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha hudu ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai tarin albarka na shekul islam ibn taimiyya littafin al'aƙiratul wasatiyya wata shekul islam ibn taimiyya ya rubuta ta a zama guda ga wani bawan allah da ke kan hanyar shi ta tafiya allah ta'ala ya ji kansu da gafara baki ɗinsu in ba mu sha'aba ba shekul islam ibn taimiyya yana zayyano mana sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan imani da Allah domin imani da Allah maɗaukin sarki yana da rukuni guda guda hudu rukuni na farko da ka tabbatar da akwai Allah ɗin rukuni na biyu ka tabbatar da cewar shi ne mahalicin kowa da komai rukuni na uku imani kuma da cewar shi ne wanda ya cancanta a bauta mushi na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka to wannan na hudun imani da siffofin nasa shine ya ce mana yana daga cikin imani da siffofin Allah maɗaukin sarki yana daga cikin imani da Allah imani da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su wannan yana zayyano mana abubuwan da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su kafin nan kuma ya zayyano mana abubuwan da manzon Allah sallallahu ta'ala ya siffanta Allah ta'ala da su kun gane ko kenan da ya ce kai imani da Allah da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi wannan ita ce ka'idar sai ya koro mana misalai daga cikin sunayensa akwai arrazaku akwai zulkuwati akwai kuma almatinu kuma muka ce kamar yadda malamai suka zayyana duk suna daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki yana ɗauke da sifa kun gane ko ita kuma sifa ta Allah maɗaukin sarki akwai abin da yake sifatu zat sifa ce ta zatin ubangiji kun gane wannan da kyau ko sifa ce ta zatinsa kamar wanda ake ce ake magana da sifatu khabar sifar abin da ubangiji Allah madaukin sarki ya ba da labari ya sifantu da wannan sifar wannan kenan mun shiga a sifofin ma fayyace wace ce sifa zatiya wace ce sifa fi'liya wace ce sifa kaza wace ce sifa kaza amma duk baya hana cewar suna cikin sifofin Allah maɗaukin sarki a karatunmu na yau Sheikhul islam ibn Taymiyyah zai zayyano mana waɗansu abubuwa da suka shafi sifofi na zatin ubangiji ko kuma sifa khabariya wacce annabi maiki Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ba da labari a kanta kuma mun bada magana cewa kamar yadda yake dukkan suna yana ɗauke da sifa ba sifa kuma ba ta ɗauke da suna daga cikin sunan Allah ta'ala akwai al-ghafuru yana da sifata gafara al-maghfira daga cikin sunayen shi akwai ar-rahman yana da sifata rahma zaka ce shi ar-rahman ne za kuma ka ce shi ar-rahim ne za kuma ka ce shi al ghafaru ne wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada shaykhul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya kan shi da gafara yace wa qawlu هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر a wannan babin ayar wannan nuskha ta zo da shi amma a waɗansu nusakh ɗin akwai wata ayar kuma hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik kalla idza dukkatil arbu dakan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa yau mata shakkaku sama obil gamami wa nuzilal mala'ikatu tanzila waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta wannan nuskar ba ta ɗauke da su amma wata nuskar tana ɗauke da su kenan ashe a matsayin ga na ɗalibin ilimi yana da kyau a ce kana da nusar. domin ka dinga ta haƙiƙi kana haɗa su ku lura da wannan da kyau ko ba wai da sharhi a ce kuma kana da nusar jam'in nuskha kenan domin har haɗe su abin da watakila wannan nuskar ba ta zo da wani abu ba amma wannan nuskar ta zo da shi ubangiji Allah madaukin sarki ya ce hal yanzuruna ai su din nan ba abin da suke sauraro illa an ya'tiyahumullahu face ubangiji Allah madaukin sarki ya zo musu a sai Allah ta'ala yana da sifata me almaji'a sifata al injuwa in ji Allah maɗaukin sarki amma saboda tsaba tsabagen rashin adalci sai ga an ce ahalus suna sun ce Allah yana zuwa eh a ce ahalus suna sun ce Allah yana da kaza ba za su ce ahalus suna sun ce Allah ya ce yana da kaza ba domin shi da ya fara ya ce hal yanzuruna ba abin da suke sauraro kun ga yanzurun aka fasara da me sauraro jira saboda ila ba ta biyo shi ba fi ba ta biyo shi ba ta da inda ila ta biyo da bai zama da ma'anar jira ba da ya zama da ma'anar gani afala yanzuruna zuruna ilal ibili kaifa a kaga yi ta'addi da ila awalam zuru fi malakuti samawat kaga yi ta'addi da fi kaga ba zai zama kuma da ma'anar jira ko sauraro ba ku ajiye mana wannan zuwa dursa na gaba kaɗan insha Allah ta'ala Allah ta'ala amma idan nazara ta zo babu fi babu ila tana da ma'anar jira sauraro ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa qulu unzurna ku jira mu ku jira mu ku jira mu unzuruna naqta bismi nurikum ilarju wara'akum faltamis nura duka ga wannan ba ta da ila ba ta da fi kenan tana da ma'anar sauraro hal yanzuruna ba abin da suke jira ba abin da suke dako illa an humullahu face ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zo musu fi zulalin min alghamami a cikin inuwa ta giragizai domin alghamam jam'i ne na girgije cikin giragizai wal mala'ikatu hakan nan ba abin da suke jira sai zuwan mala'iku domin wal mala'ikatu ma'atufun ne akan alfa'il wanda yake shine ismul jalala kenan hal yanzuruna illa an ya'tihumullah fi dhulalin min al-ghamami wa hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ikatu fi dhulalin min al-ghamam wa qudiya al-amru a lokacin kuma an riga an zartar da al'amari an kammala komai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ayar dan ya tabbatar mana da ubangiji Allah madaukin sarki yana da sifa ta zuwa kun gane wannan da ke ko sannan a wata nuskar ya kawo wasu ayoyi din hali zorona ai ba abin da suke jira illa an humul mala'ikatu face mala'iku su zo musu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin kai ya zo musu kun ga aw ya'tiya rabbuka ya'tiya fi'lun mudari'un rabbu fa'il kaga li'irabin filla filla dake dake aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin kai ya zo musu aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko wani sashi na ayoyin ubangijinka ya zo musu na an samu zuwa guda nawa akwai zuwa nawa Allah akwai na mala'iku akwai na ba'du ayati rabbik kenan mutum ya zo ya ce wai hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi zulalin ai amrullahi sai ce na an yi majazun ne bil hafi kullum da wannan da ke ko domin ya sha balaga a karkace sai ya ce hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu maimakon tsakanin mimun din nan da ismul jalala sai ya kawo lahi kaga yayi at-tahrifu al-lafzi al-kalmi ya karkatar da lafazi ta me ta bangaren ƙara kalma ko kuma hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka sai ce aw ya'tiya amru rabbika sai ya ƙara amru a tsakiya bayan kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya zayyane mana akwai zuwan mala'iku akwai zuwan Allah maɗaukin sarki akwai zuwan amurin rabbika ba shi ne ba'adu ayatun rabbika ba ko ba shi ba ne shi ne ba'adu ayatun rabbika shi ne kuma ayat da ke cikin suratun na halitta ya magana kenan umarni zuwan shi zai zo daban Allah maɗaukin sarki zai zo daban mala'iku kuma daban kowanne ɗayansu yana da sifa ta almaji'a akan ka'idar laisa ka misilin shai wa huwa sami'ul basir kun lura da wannan da kyau ko kuma kun ga dama waɗannan gaba ɗaya sifofin Allah madaukakin sarki sifofi ne dama su suna karkashin al ne bil ghaib ghaibiyat ne allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun naka kai imani ka sallama amma ya kafiya take ya al'amarin yake babu wanda ya sanya yake tunda ai yanzu baka san ya mala'iku za su zo ba kuma ya yadda da su bai karkatar da na mala'iku ba aw aya ba'du ayati rabbika sashin ayoyin ubangijinka za su zo amma ai baka sanya za su zo ba kuma mutum iya da su to ya za a yi kuma yayi ilhadi ya karkata akan na Allah madaukakin sarki da faɗin Allah ta'ala da ya ce kalla ai abin ba haka bane idza dukatil ardu idan aka girgiza ƙasa aka kada ƙasa dakkan dakka kadawa bayan kadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waja'a rabbuka waja'a rabbuka kaga wawun ala hasbi ma qablahu ja'a fi'lu madin ajwaf rabbu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-damma adh-dhahira wa huwa mudaf ضمير خطاب مضاف إليه ماشي kenan ba waja'a rabbuka kuma ubangijinka yazo nan ma sai wani ce ya sha balaga ya sha almajaz ya sha ba almajaz ba alijaz bil hafi a kasuru a ilmin ma'ani ce ai waja'a amr rabbika ne ina ya samu wannan amur din inda amr rabbika ne adda Allah ya ce waja'a amr rabbika amma da yake ubangijin ne zai zo wa annahu yaji'u bila inkari shi ubangiji Allah madaukin sarki zai zo ba tare da wani musu ba aqida ce daga cikin aqidin ahlus sunna kuma haka Allah ya faɗa shi ibn taymiya fa ayoyin ya kawo wal malaku wal malaku da mala'iku ko a halin mala'iku saffan saffa sun yi sahu sahu kun ga aka wal malaku mufrad ne fa lafazin ne mufrad kuma aka fasara da ne saboda ne saboda alci aljinsiyya wa al tufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wa yau mata shakakus sama kuma tuna musu ranar da sama za ta kyakkece bilgamami da giragizai wa nuzzilal mala'ikatu tanzila a sassaukar da mala'iku sassaukarwa domin gaga ai nazala shine ne fi'ili din shi mujarrad sai ya zama mazid bi tad'if ku lura da wannan da ke ko sai aka ce nazala wannan bani ne li malamin sama fa'iluhu wa nuzzila kuma ƙa'ida a fannin sarfi ita ce fili mujarrad thulasi ma'ana mai harfa guda uku idan aka kara mishi tad'if aka ƙara mai harfi ɗaya daga cikin ma'anonin shafiru a taksir wannan ma ne asali da yawa wa ghallaqatil abwab ghallaqa kun gane ko ba za ka fasara da cewa sai ta rufe kofar ba sai ta rirrufe kofofin kaga rirrufewa ya sha bamban da rufewa nuzzilal mala'ikatu aka sassaukar ya sha bamban da an saukar wa nuzzilal mala'ikatu kuma aka sassaukar da mala'iku tanzilan sassaukarwa kaga mazdan ne wa yau mata shakkaku sama kuma kike cewar sama shine zuwan ubangiji Allah madaukin sarki ran da za a tashi daga alke za a tashi mala'ikun nan duniya gaba ɗaya su kewaye mutane wai ya za ka ga idanuwan mutane lokacin nan sai mala'ikun sama ta ɗaya su sauko su kewaye mala'ikun wannan duniyar su kuma mutane sai na ina tsakiya sai mala'ikun sama ta biyu su sauko su kewaye mala'ikun sama ta ɗaya mala'ikun sama ta uku su sauko su sauke su kewaye mala'ikun sama ta biyu hakan na mala'ikun sama ta bako su kewaye mala'ikun sama ta shida mutane suna can can can can tsakiya su da aljanu za ga idanun nan ƙuru-ƙuru mala wallahi tallahi ka duba ga hannun ɗan sandan najeriya fa zai shiga sai ga idan nan yayi yayi jajawar mala shiru in ka same yatsa a baki ba zai tauna ba rakocin nan za ka ga idanuwan wa nashil mujrimi na yawma izin zurqa idanuwan fandararran mutane ya kada yayi bula fuska kuma ta yi biki ka karshen muni kenan iza kake ganin dan duk ba haka yake yi ba Allah ta ya sauwaki wannan ayoyi guda hudu da maka karanta sun tabbata mana da ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da sifata almaji zuwa da sifata al-itiyan amma baya cikin sunayen shi almaji'u eh baya cikin sunayen shi al'ati ku lura da wannan da kyau ko yawwa domin sifa ce kuma a sifa ba a cire suna amma a suna ana cire sifa barakallahu fikum wa qawlu ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه waɗancan sifofi da muka ambata na almajiya da al'itiyan ubangiji Allah madaukin sarki ya ambaci ya ambaci halittarsa da waɗannan sifofi yace idza jaa nasrullah kun gane ko kuma a'a idza jaaka almunafiquna kaga ya tabbata musu da sifa ta me almaji hakan nan kuma ata amrullah da ya ce hal yanzuru na illa an yi ake humullah fi zulalin minal gamama illa illa an yi ake humullah fi zulalin minal gamam kuma ya siffanta halittarsa da alkiyama kenan ya ce a ta amurullah haka na waɗannan sifofi guda biyu wa ya baƙa wajen rabbika zul jalali wal ikram wa qawlu kullu shay'in halikun illa wajha wannan sifa guda ɗaya ita ce sifa ta mai fuska ubangiji Allah madaukin sarki yana da sifa a irin yadda ya san halittarsa ya san a'udhu billah ya san kafiyata ba tare da kowa ya sanya take ba isa ya ce wa ya baqa wajhu rabbika sai fuskar ubangijinka ce kadai za ta rage komai ya me ya kare komai ya kare kullu shay'in halikun illa wajha wa ya baqa wajhu rabbika sai fuskar ubangijinka ce za ta rage to kun ga nan yana da kyau fahimci wani abu sai ka ji wani ya ce wa ya baka wajhu rabbika sai zatin ubangijinka ne zai saura sai ya fasara wajhu da me da zati in dai ya yadda ubangiji ne yana zati to lalle ka yana da sifa da duk abin da yake da zati yana da sifa kun lura da wannan ko har in ya fassara zati to dole iya yana da sifa ɗaya kenan na biyu kuma jerin gwanon ayoyin bai ba shi lasisin ya fasara da zaci ba don sai ce wa ya baka wajahu bika zul jalali inda zaci ne da sai ya zama zil jalali kuwa mai mai irabin ya baka fil mudari wajuhu fa'ilun kun gane ko wa huwa mudaf rabbi mudaf ilaihi wa huwa mudaf damiru khitaf mudaf ilaihi kun lura da wannan da ke ko to kenan zul jalali badal ne na ba badal ne na rabbi ba ta yadda inda ya fassara inda inda zati ne da sai ya zama na zil jalali ya zama badal na rabbi wanda yake majrur da yake zu kuma yana cikin asma'u sita ko asma'ul khamsa kuke cewa asma'u sita kamar da ibnu malik ya faɗa inda haka ne to da sai ya zama zil jalali ya zama matufin ala rabbi kenan to amma da yake fuskace sai ubangiji Allah madaukin sarki ya ce zul jalali sai zama na zul jalali ya zama badal na wajhu wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha kowanne abu da kake gani bacewa zai abinda zai rage kawai shine fuskar ubangiji Allah madaukin sarki tare da cewar shi kadai ya san kaifiyar wannan fuska amma ba haka ba ai ko a halittun Allah ka zan fuskokin sun sha bamban eh fuskar dan adam ta sha bamban da fuskar gida za ce kai gidan ku yana da fuska eh fuskar gida ta sha bamban da fuskar shago za ce shagon kuma ba shi da fuska ko kuma yana da fuska ku lura da wannan da kyau ko hakan nan mota tana da fuska rediyo tana da ya ce juyo min fuskar rediyon nan shi kuma ke tsaye sai mai sai ya juyo din to kenan a wannan makhluka din fuskokin sun sha banban to kuma duk ya tabbatar da waɗannan ya yadda suna da fuska amma na ubangiji ne bai yadda ba kuma sai ya ce ba shi da fuska kenan yana so ya kamanta shi da babu dan inkarin haka kamanta shi da babu ne Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tabbatar ma da halittunsa fuskoki yace wujuhin yawma idhin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولنا آيوه قد shekul islam bin timiya ya zayyano mana su ne dan ya tabbatar mana abinda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya tabbatar ma kanshi da kanshi yake cewa a waɗannan ayoyin yana magana da iblis ya ce ma aka me ya hana ka an juda ka su sujada lima halaktu biya dai ga abin da na halitta da hannaye na biyu ku da wannan da ke ko domin ya dai ya yadai ya kaga ba'un harfu jar yadai majrurun bi ba wa alamatu jarhi aliya li'annahu al-musanna ya wa huwa mudaf ya mudaf ilai kisa ya zama aka ce yadayya akwai nuni idafa da aka share domin shi musanna yana da nunu kamar da zama zakar salim yake da nunu kun gano amma ana share su lil idafa hisa wani ce hudiftu wa ghairi mufbata fi makanihi ka an anni nuna jam'i hina yudafu ita ya ga nunar jam'i lokacin da ake zama da ita mudafu ilai ai kaga share ta ake mun fahimci wannan da kyau ko ya ce. Allah ta'ala yace ma man aka an sujuda lima khalaqtu bi dai ga abin da na halitta da hannaye na guda biyu in juwa in ji Allah madaukakin sarki kun ga ya yi idafar hannaye zuwa ga gare shi yadayya hakan nan a wani aya ta biyu ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wa qalatil yahudu kuma dandazan yahudawa yahudawa gaba ɗaya suka ce dircoro su ne suka faɗa amma sauran sun yi shiru yin shirinsu ya nuna kenan sun goyi baya kenan laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aqalihimul suhd wa qalatil yahud yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah magalulatun a ɗamfara take kun gano wannan kenan ba a sake take ba inda tana sake da ya zama yana bayawa kenan to tun da ɗamfara take ya nuna mai kenan uzbillah marwaci ne waɗannan abubuwa guda biya ga suka siffanta Allah ta'ala suka ce yana da hannu ɗaya ɗayan kuma a ɗamfare a lankwashe yi sun bada a al-imran Allah ta'ala zayyana mana yace la sami Allah qala alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktu ma qalu sun yi danyen laifi sai Allah ta'ala ya ce gullat aidihim Allah ya ɗanfar hannayensu ko Allah ya tsine musu Allah ya ɗanfar hannayensu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu Allah an ce su saboda ɗanyen magana da suka fara. kenan abinda suka faɗa ba daidai ba ne kun yi shiru na farko suka ce yadu na biyu kuma suka ce makalula sai Allah ta'ala ya fayyace mana tsakanin zare da abawa ya ce bal abinda suka faɗa ɗin nan ba haka ba ne ya dahu hannayen Allah ta'ala guda biyu su kuma sun ce nawa ɗaya kenan da Allah ta'ala ya ce ya dahu mai da martani ne akan yadu da suka faɗa sai ce mabsutatani mai da martani ne akan maghlula bal ya dahu abinda suka ba daɗin nan ba haka bane ya dahu hannayen shi biyu kun ga shine mafita daɗin kenan ko mabsutatani a shimfiɗa suke shine khabar din yunfiqu kaifa sha yana ciyarwa diyan da ya ga dama in ba ku sha'awa mun karanta usulul iman Muhammad bin Abdullah ya kawo mana hadisi ita sahau laili wa nahar mai kyauta ne dare da rana wa qalat al yahudi yadullahi maghlula wa qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatani yunfiqu kayfa yasha yadahu hanna ya Allah ta'ala guda biyu mabsuṭatani wadanda suke a shimfide yunfiqu kayfa yasha yana cewa yadda ya ga dama a wadannan ayoyi guda biyu da muka karanta da yake cikin suratul sad ma ka an tasjuda lima khalaqtu bi dai da ayat ke cikin suratul maida bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar mana da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya sifantu da hannaye guda biyu kun lura da wannan abin da na faɗa ɗazu kuma shi nake daɗa maimaitawa sai ka ji saboda tsabagin rashin yi ma ahalin sunna adalci sai a ce ahalin suna sun ce Allah yana da hannu ko ba ka ake cewa ba maimakon a ce sun ce Allah ya ce yana da hannu ba haka abin yake ba ba Allah ne ya faɗa ba ya ce da iblis maman aka an ta da lima khalaqatu biya daya ba Allah ne ya faɗa ba ya ce bal ya ni mabsutatani fiko kayfa sha ba Allah ta'ala ba ne ya faɗa ya ce tabarakal lazi bi da mulk ba shi ne ya faɗa ya ce biya dukkan khair ba ba shi ne ya fada ya ce fa subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay ba biye yadihi bi yadihi bi yadihi kun gane wannan amma sai wani ya ce a'a majaz ne ayyadahu din nan ni'matahu ayyadahu din nan qudratahu kenan gaga anan ba ittifaki ba wasu suka ce qudratahu waɗansu suka ce ni'matahu sun yi fasara nau kenan biyu to dama haka damar bidiya ta gada babu yadda zai a tafi a ka ga an yi itifaki a kai ana tafiya za ga an watsi duk wata kungiyar bidiya da ka gani sai ka sami ita ba a can ta tarwatsi babu wani abu da suka itifaki a kan shi ɗaya kenan na biyu da suka ce kudura tahu yanzu kudura Allah guda biyu ce eh ɗaya da suka ce ni'ima tahu yanzu ni'imomin Allah ta'ala guda biyu ne bayan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha kuma sai su ce guda biyu ne ɗaya kenan abu na gaba yana da kyau ka fahimci wannan a larauci idan aka ce yadun mudaf ne ko gairu mudaf eh gairu mudaf ne yadun hannu idan aka ce hannu aka shiru a yaren larabci aka ce yadun aka yi shiru yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai ma'anar hannu aljariha hannu da ka sani ko kuma ya zama ma'anar ni'ima duk da cewar shi ɗin ma a asali yana nufin hannu ne majas ɗin ne ni'ima a lokacin da ya zama mufurar ba a mai idafa ba kun lura da wannan da kyau ko a lokacin da ba a mai idafa ba idan ka ce da mutum laka yadun alayya zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai ka ɗora hannunka a kaina ko kuma kana da ni'ima ka yi ni'ima a kaina kai min ni'ima amma asali dai ka ɗora hannunka a kaina cewar kuma kai min falala wani abu ne daga baya ba shi ne hakikidin ba a wani lokaci a lokacin da ka ce yadun amma a lokacin da ka yi shi kace yaduka alayya kaga yadu ya zama mudaf ka mudaf ilai to a wannan lokaci baya ɗauka ma'ana guda biyu kwata kwata ma'ana ɗaya yake dauka ita ce ka dora hannunka a kaina kun gane wannan a lokacin da aka yi mai idafa yaduhu to hannunsa kawai kisa mutanabbi ya ce lahu a ayadun alayya sabighatun u'addu minha wala u'addiduha lahu a ayadun alayya yana da ni'imomin da imani kaga cewa yi ayad bai kawo idafa ba sai ya zama da ma'anar ni'ima amma asalin shi dai hannu ne duk da cewar ba mai idafa din ba amma da zara an mai idafa kace ya duhu to kana nufin fa hannun shi ne ba kana nufin ni'imarsa ba da zaran ka ce ya duka to fa kana nufin hannayen gani ba kana nufin ni'ima ba kenan daga lokacin da aka yi mai idafa to wannan batun majaz ko wane ne ta kau hakika ce zalla yana da kyau mutum ya fahimci wannan kuma sai ga da ake tutiyar arabiya sai kuma a nan inda arabiya ta fayyace bayani kuma a nan mutum yake ta kira waɗansu abubuwa ya kira majaz ya kira wacece ya kira wacece ya kira wacece don ya bankar ayoyin wanda yake kuma sun kisa bankaro don yana cewa ni'ima taho yake ce zini mun Allah ta'ala guda biyu ne bayan ya ce mana wa ta'udu wa duniya matallahi latu suha Allah ta'ala ya sauke وقوله واصبر لحكم ربك بأ... واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني waɗannan ayoyi guda uku da maka karanta shekul islam ibn taimiyya ya zayyano mana su ne don ya tabbatar mana abin da ubangiji allah maɗaukin sarki ya tabbatar ma kanshi da su Allah ta'ala ya ce wasu bil hukm rabbik yana lallashin yana lallashin manzansa ya ce wasu bir ya kai wannan annabi mai daraja ka kai hakuri li hukm rabbik da hukunce hukuncen ubangijinka fa innaka bi a'yunina domin lalle kana kan idanuwanmu ku lura da wannan in juwa in ji Allah madaukin sarki kamar yadda jiya ka karanta wa inni lagafaru liman taba wa huwa al-ghafurur rahim yana da gafara kuma ai mun karanta ayar halittarsa tana gafara wala man sabara wa gafara iyafi inna zalika lamin azmin umur kaga ba kai musu anan ba eh duk da cewa kuma ya sifanta halittarsa da gafara shi rahimun ne abin nan bil mu'minina raufun rahim haka nan kuma yake cewa abin nan lagarta abin nan bil mu'minina rahima ubangiji Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da me rahim bismillahir rahmani arrahim kuma ya siffata halittarsa same da rahim yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim to kamar yadda kwakwalwarka bata buga a wancan karatun ba haka nan ba za ta buga a wannan ba mun gane wannan ko saboda me saboda kai ka san abubuwan da aka karanta jiya na rahama da jin kai duk ya sifanci da su kuma ya sifanta halittarsa da su yace irhamu man fil ardi yarhamkum mafi sama kai kasar rahamaka kuma ba irin rahamarsa ba ce to haka zaka siffanta haka zaka siffanta waɗannan sifofi na zati sifofi na khabariya da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya siffanta kanshi da su wannan yasa daga cikin muhimmancin aqida ya zama sharadi ne daga cikin sharadin tafsiri kafin mutum ya fara tafsiri sai ya zama yana da ingantacciyar aƙida tsabtatacciyar aqida dan ba haka ba sai zo ya ta dibul dibul akan waɗannan ayoyi din kun lura da wannan da ke ko kuma a na na akida gaba ɗaya an canme maka su ai ka san canme an haɗe maka su baki ɗayansu na ƙur'ani da ƙa'idojinsu an zayyana maka su akida tana da muhimmanci sosai da sosai wannan faso ake ka yadda kan wannan shi ne abin da ya gagaru wani wahmannahu ala zati alwahin ubangiji Allah maɗaukin sarki yake fayyace mana abin da ya yi da annabi nuh alaihi salatu wassalam da annabi nuh alaihi salatu wassalam yayi addu'a fa da arabu anni maghlubun fantasir ya kira ubangijin sa yace to ya ubangiji ni fa maghlubun wanda za su rinjaye shi ne fantasir ya alaka kawo agaji fa fatahna abwaaba samai bima'in munhamir kawai sai muka bude kofofin sama har inda Allah ta'ala yake cewa wa hamalnahu sai muka dauke shi shiwa kenan annabi nuh alaihi salatu wassalam ala zati alwahin akan abin da yake an hada shi da alluna ne jirgin ruwa ba ai da alluna aka har hada shi aka wannan aka sassaka wannan aka sassaka wannan aka sassaka wannan aka sassaka wannan bayan gama sassaka su wa dusir da kuma kusoshi sai ya dauki kusa a hada wannan da wannan a hada wannan da wannan a hada wannan da wannan shikenan sai ya zama jirgin ruwa ta jiri ita jirgin ruwan ko shi jirgin ruwan ai kaga da larabci tajiri da hausa kuma yana tafiya tajiri bi a ayunina shi jirgin ruwan yana tafiya a kan idanuwanmu jaza'an wannan abu sakamako ne liman kana kufir ga dukkan wanda yake ya zama ya kafarta shi kan ya hallaka baki ɗaya. a nan ubangiji allah maɗaukin sarki ya ce tajiri bi a ayunina wa alƙaitu haka ne faɗi yawan annan musa alaihi salatu wasalam yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sanya soyayya ta musamman daga gare ni na sanya soyayyarka ta musamman a zukatansu daga gare ni wali tusna'a kuma dan ayi komai ala aini akan idanuwana in jiwa in ji Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya ce da mahaifiyar shi ta sanya shi yana fa sabon haihuwa yanzu yanzu aka haife shi shi wa kenan annabi Musa alaihi salatu wasalam wanda yake wanda aka haifa yanzu bayan an sanya shi a tawul a yaya ake daukar shi amma a take aka ce shi kuma a sanya shi cikin cikin atabut cikin akwati in an dauki akwatin a jefa shi a cikin kogi shi kogin zai kada shi makiyin shi ne makina ne zai dauke shi in ji Allah madaukin sarki kullu lura da wannan da ke ko har mahaifiyar ta abin nan ta tura dai ya shi ta je ta ji jiwa labari ka tantance sai ka haɗa ayoyin taha da na kasas ƙasas don ba ka sai ka shiga isra'iliyat kuma wanda take ma an zalallahu biya min sultan walitu suna ala aini don a yi komai a kan idanuwa na kar mu sha'afa a ayar farko da aya ta biyu sai Allah ta'ala ya ce bi a na. a aya ta uku sai ya ce ala aini kun gane wannan da kyau ko annan sai ya zama ainu guda ɗaya kenan sai dai kuma mudafu ne ila ma'arifa kun lura da wannan da kyau ko ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana subbanta jujal sai ya ce jujal a'awar ne in ce a'awar shine mai ido ɗaya sai ya ce kuma ubangijinku ba a'awar ba ne ubangijinku ba a'awar ba ne kenan ba mai ido ɗaya ba ne kamar yadda hadisai za su zo kun lura da wannan da ke ko ke nan da ya ce ta jiri abin na walitu suna ala'aini ba wai akan ido na kwaya ɗaya ba don ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar mana da cewar Allah maɗaukin sarki ba ido guda yake da shi ba waɗannan ayoyi sun tabbatar mana da Allah maɗaukin sarki yana da idanuwa ɗaya kenan sannan na biyu kuma da waɗancan wancan hadisi ya ce ya ce ubangijinku ba a'awar ba ne kuma mai ido ɗaya ne yake a'awar mara ido mai ido biyu kuma bai zama a'awar ba yana da ido biyu kenan waɗannan ayu da suka ce bi ayuni na da guda biyun nan ba suna nuna idanuwan suna da yawa bane ɗoruwa a kan biyu kamar yadda waɗansu ayoyi da suka ce tabarakal lazi bi yadihi fa subhanal lazi bi yadihi kaga yadu mufrad ne guda ɗaya kun lura da wannan da ke ko bayan kuma mun yi magana cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hannayen shi guda nawa guda biyu don nan wurin tabbatar wani tun da su simfata su zubata sai a fayyace bayani baki ɗayansu kamar da muka sha jaddadawa a babin izafa da sauransu wa ƙaulu ƙada sami allahu ƙaular latitu jaji laka fi zojiya wata shi taki ilallah wallahu ya sami ta haura kuma inna allah sami in basir wa ƙaulu laƙada sami allahu ƙaular latina ƙalu inna allah faƙirun wa nahanu a ghaniya wa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun innani ma'akuma asma'u wa ara alam ya'lam bi anna allaha yara alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim wa qul i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ayoyi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zayyano mana ayoyi ne da suke tabbatar mana da cewar shi Allah maɗaukin sarki mai ji ne kuma mai gani ne ayoyin suna da yawa kada mu sha'afa fa wai ana rubuta mishi ne zai tafi duk lokacin da kaji ake zuwa waɗannan ayoyin fa wai wanda za a ba takardar ya tafi yana jira ne nan ya yi ta magiya ya yi ta magiya na a rubuta mai littafi na aƙida da zai tafi da shi garinsu shekul islam ya ce mai ai rubuta littafi ce a yana buƙatar shekul islam ya ce mai ya rubuta mai littafi yi za ka ɗauko wada da alƙalami bayan ya ida da sallar la'asar a zama guda ake ta zayyano waɗannan ayoyi ɗin ake ta zayyano su ake ta zayyano su ake ta rubuto su ake ta rubuto su akan babi kaza sai a kawo aya ɗaya biyu akan kaza sai a kawo kaza akan kaza ba wai akan cewar sun ƙare ba qad sami Allah tabbas dahir Allah madaukin sarki ya ji ƙaular lati tujadiluka maganar wannan matar wacce take tattaunawa da kai take faɗa kake faɗa fi zaujiha dangane da sha'anin mijinta wa tashtaki ila Allah take kai kukanta ga Allah maɗaukin sarki wallahu shi ubangiji Allah maɗaukin sarki yasma'u yana jin hawura kuma muhawararku tattaunawarku inna allaha lalle shi Allah maɗaukin sarki sami'un mai ji ne basirun mai gani ne a ayana ɗaya muke da fi'ili ake da fi'ili mudari'i ake kuma da sifa masdar fi'ili sami'a sami'a fi'ili mudari'i yasma'u shi sunan as-sami'u sami'un kenan Allah ya ji kuma yana ji kuma mai ji ne a aya guda sami Allahu tabbas dahir Allah ya ji wallahu yasma'u Allah yana jin ta hawara kuma inna Allah sami'un lallai Allah maɗaukin sarki mai ji ne basirin kuma mai gani ne haba mala shine wani kuma zai zo ya ɗauke ka daga duniyar alkur'ani daga taskara alkur'ani ya kai ka wani wuri da ake ta ɗebe ɗebe ka ji tauhidi malam kai tsaye daga ayoyin alkur'ani mai girma shi fa ya siffanta kan shi da waɗannan sifofi kun da wannan da ke ko saboda haka wajen tawili da ɗiban daji da saran abin da yake har ya ɗauke mutum ma daga tunanin abinda da suka kosa tunda sun kosa Allah ta'ala ya ji Allah yana ji Allah mai ji ne to kenan duk abinda mutum zai faɗa ya kafa kafa duk inda mutum zai je ya kafa kafa don Allah yana jinsa babu wani wuri da mutum zai je su biyu su shirya wani kutun kutun wai ai ba a jin su kun gane wannan da ke ko babu wani wuri da za a shiga a ce kowa ya aje waya shi a waje kan ma shiga da ita face Allah madaukin sarki yana jin su domin ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'hum aina ma kanu subhanahu wa ta'ala kenan dama ya bude ayar me da al'ilm kun lura da wannan da ke ko to wurin waɗannan abubuwan sai mutum a ɗauke shi ya kasa fahimtar ayoyin alkur'ani mai girma Allah mai ji ne Allah kuma mai gani ne laqad sami Allahu tabbas zahir wallahi Allah ya ji qaulan lazina magana mutanen nan allazina qalu waɗanda suka ce inna Allah suka ce Allah mabukaci ne wa nahnu aghniya kuma mu ne mawadata Allah ya ji magana su su da suka sai ana cewa a taimaka ma addinin Allah a taimaka ka za a fi sabilillah a taimaka sai suka dauka Allah yana neman taimako ne kuma a wurin tunda su aka ce su taimaka su ne mawadata din ji yahudi kenan yahudi tuba babu kullure da wannan da ke ko ka sai ta aqida yahudanci duk wani dan adam to kare ne an halice shi ne don yi musu hidima ku lura da jumla da na faɗa na ce yaya eh a da yahudawa duk kun gaban ce duk wani musulmi ba sai na ce duk wani ke na hada kirista kun yi shuru har a ƙidar yahudawa kirista ba mutum ba ne kun gano wannan da kyau ko kuna ganin suna sa kiristoci a cikin harkokinsu to amma sai ka rasa me ya kai kirista da yake makalkale ma bai hudi kun lura da wannan da ke ko me yake kirista da yake makalkale ma bai hudi in ba haka ba me yasa a shekara ta 2005 isra'ila suka gabza da labanan ba kiristoci ne a wurin ba su kashe su ba eh kun yi shuru bai hude ba ruwan shi da kirista lamin karibin wa lamin ba'idin ba su da alaka ta kusa ko ta nesa wanda yake kirista ɗabgagge ne shi kashi bai san addininsa ba bai san waye bai san waye ba ke ya makalkale ma bai hudi amma ina bai hudi ina kirista ai aqida su mummunan aqida ce yahudawa ka ji ba abin da suka faɗa ma Allah ta'ala suka ce yadullahi maghlula a yanzu kuma suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghnia Allah ya ce tabbas dahir wallahi mun ji abin da suka faɗa kuma sanaktubu ma qalu da sanna zamu rubuta abin da suka faɗa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce am sabuna ko kuma suna tsammanin na cewar mu la nas ma'usirrahum suna tsammanin ba ma jin sirrinsu da suke yi ɓoye-ɓoyen maganganun da suke suna tsammanin ba ma ji wa na jawahun da mitin ɗin da suke da tattaunawa da suke yi suna tsammanin ba ma ji bala abin ba haka ba ne wa rusuluna kuma wallahi manzanninmu ladehim yaktubun suna tare da su suna rubuta tabbas manzanninmu suna rubuta duk abin da suka faɗa kenan muna ji kun gane wannan da kyau ko kuma muna gani ubangiji Allah madaukakin sarki yana da sifa ta asam'u samu yana ji hakan nan yace da annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Harun da ya tura su su je zuwa ga Fir'auna sai yace da su inna innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara kuma ina gani wannan ayar za ta sake maimaituwa nan gaba mun gane ko saboda me saboda ya ce ina ni ma'akuma ni ina tare da ku kenan ubangiji Allah maɗaukin sarki yana ga alma'iyya tarayya kun lura da wannan da ke ko ya ce ina tare da ku ku inda a ce ta yana tare da su ne da zatinsa da bai ce asma wa ara kun shiru kun gane ko to da yake ba wai tarayya ce ta ikhtilaf ya cuɗanya da su ba wannan aƙida ce ta kirista alhululu wal ittihad cewar Allah ya shiga mutum a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ce yi ma bayanin kirista ce ai ba za ka gane ba sai in mutum ya zama kirista eh shi karan gashi ma bai gane ta ba kun lura da wannan da ke ko kuma a wurin su sufaye suka fauto wannan aqidar su ma suke da alhulul wal in mutum yayi zurfi kaga ya ya ya abin nan ya sha aba ala bukun ya bugu ya bugu can ana zikiri ana zikiri ana sai ya tsalle ya tumu da ƙasa a cewa wannan ya rabauta wai ya yi wusuli ya kai inda aka nufata duk wasu aƙidu ne shi za ka ke ganin aƙidar sufaye da kirista aƙida ce kai ka ce ɗan juma ne da ɗan jummai haka na aƙidar shi'a da ta yahudawa kai ka ce ɗan juma ne da ɗan jummai kun gano wannan da kyau kai ka taɓa jin wani bai hude da za a ce ya musulunta kafa a samu behudi ɗaya ya musulunta za a samu kirista ɗari sun musulunta ko dubu kafin a samu shi'a ɗaya bar shi'anci an samu sufaye masu buga kalangu dubu nawa sun bar abin ɗin sun bar abin ɗin ko ba ka yake ba kun yi shiru to haka za ga yadda ake barin kiristanci ake musulunci haka ake barin sufanci wani lokacin za a ga yanzu duk tarewa ma ake na cikin kansa fita ba wai na waje su shiga ba a adama su ma ba sa tsammanin wai na waje su shiga in mun ce na waje muna nufin har 'ya'yansu da suka yi ba. kun gane wannan da ke ko so ba wai tunanin ake na waje su shigo ba in ba haka waje wanda ya duba makarantar tarihi da kafin a ba mutum wazifa ya ake yi ya yi kwana da kwanaki yana nema a taimaka a bashi a manya zuba har a kwalba bayan wa ake har a sikirinin har a tv za ce duk wanda ya jima an bashi an buga mata kararrawa kenan duk wanda ya jima kowa an bashi mai zafi haka <laughs> Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya saka wa magabatanmu wanda suka yi kokari kan tabbatar da sunna a duniya baki daya da kasan nan Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu da gafara wanda suke da rai Allah ta'ala ya tabbatar da mu da su baki daya akan sunna amma kun san an yi mai a kasan nan wai fa yanzu na cikin ne ake neman a rike su kawai sawa'un a sufancin ne ko kuma a shi'ancin ne na cikin ne ake fata a rike kawai ba wai na waje su shigo ba dama waɗannan sun yi abaibai da su Allah ta ya so ce inna ni kuma asma'u wa ara yace alam ya sin shin shi bai san bi anna Allah ya racewar Allah yana gani ba yake kulla duk abin da yake kullawa Allah ta'ala yana gani kenan allah allazi shi ne wanda yake ganin ka hina taqum lokacin da kake tashi wata wa baka fissa sajidin da kuma yadda kake jujjuyawa a cikin sujada ko wata baka fi sajidin da yadda kake jujjuyawa cikin masu sujada tare da sahabbanka ba tare da su kake sujada ba ba tare da kana gaba suna bayanka innahu lalle shi Allah madaukin sarki huwa sami'u kun ga zamiru faslin ko li ta'kid wanda muke magana shi jiya huwa sami'u shine as-sami'u mai ji na asali subhanahu wataala amma ba haka ba kai jinka ji ne da yake ƙara sai ka ga ka dan abin nan ka dan rage ba na jin ka ba na jin ka ya fi bugo maka waya sai ce kana cewa ba na jin ka ba na jin ka ka ƙara murya ka ƙara murya in dai ba coge zai ma ba ka san yana so ima coge sai ce ba na jin ka ba na jin ka sai ya kashe wayar <laughs> zai girga ka kenan kun gane wannan da ke ku zai ma kwalba kenan inna huwa sami'ul alim Allah ta'ala mai ji ne kuma masani ne subhanahu wa ta'ala wa kuli i'malu ka ce i'malu ku yi aiki fasayarallahu amalaku da sannu Allah zai ga ayyukanku wa rasuluhu manzan Allah ya ga ayyukanku wal mu'minuna mummune su ga ayyukanku muna da gani no kenan uku Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da gani ya tabbatar ma annabinsa ya tabbatar ma mummunai duk da cewar sun tabbata amma ke kasan ganin Allah ya sha bamban da ganin halittarsa kamar yadda kasan rahamarsa ta sha bamban da rahama bayinsa kamar yadda san yafiyarsa ta sha bamban da yafiyar bayinsa yana yafewa bayansa suna yafewa kai ma an ga kai ma ka yafe wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur waɗannan ayoyi kaɗan ne daga cikin ayoyin da suke tabbatar da ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da sifa ta gani da kuma ji da kuma sani wa qawlu wa huwa shadidul mihal wa qawlu wa makaru wa makara wallahu khairul makirin wa qawlu wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wa qawlu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida haka waɗannan ayoyi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zayyano mana ne da suke isbatul makri wal kaidu lillahi ta'ala alama man yaliqu bihi tabbatar da makru da alkaidu ga Allah madaukakin sarki akan yadda ya dace da shi subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce wa huwa shi Allah shine shadidul mihal shine mai tsananin karfi Allah ba shine mai tsananin karfi subhanahu wata'ala ke Allah ta'ala ya ce wa makaru kuma suka kulla makirci wa makarallah ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kulla musu makircin da ya dace da su domin kamar yadda Muhammad abin nan Salul Fawzan ya ce al-makru na Allah maɗaukin sarki shine isalul makruhi liman yastahiquhu isalul makruh kai abin ki gawa liman yastahiquhu ga wanda ya cancanci wannan abin domin me domin su mutanen annabi isa alaihi salatu wassalam dan Allah ta'ala ya ce mana falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah har har zuwa wa makaru wa wa makaru suka kulla makircin ya za a yi su tsira annabi isa salatu wassalam abin kenan da suka kulla ya za a yi su ga bayan da'awar annabi isa salatu wassalam A sai duk yi ma da'awa kutun gwila da kafar ungulu an dade ana yi eh ba wai yanzu bane an dade ana yi baka san kutun gwila ba kun gane ko suka shirya dan su ga bayan annabi isa alayhi salatu wasalam wa makarallah sai Allah ta'ala ya mayar musu da makirsun su ta wannan ta wata sifa sai ubangiji Allah madaukakin sarki ba muna magana sifan makarudin bane wani nau'i da Allah ta'ala ya bayyana mana sai Allah madaukakin sarki ya sanya sifar annabi Isa alaihi salatu wasalam ga wani kun gane wannan ke gobi kufrihim wa qawlihim ala maryama butanan azima wa qawlihim inna qatal masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum an kamanta musu wata sifa ce kawai to ga wannan shine makaron din da Allah ta'ala ya musu shikenan su suka ta ihu akan san kashe annabi isa alayhi salatu wasalam kuma dubu wani abu na kiristanci kun gane ko dibiguwa kan dibigewa su fa suka kishi shi suka yi kutun gwila aka haɗa baki da su da yahudawa don a kashe shi suka yi da'awar sun kashe shi wai kuma wai jinin ya zuba ne dan ya yi zunubansu kaji wani turanci kuma wanda suka yaƙa wanda suka yi makaza wanda suka yi makaza sai kuma bayan fa sun yi wannan kuma suka dawo suka ce shi suke so kamar yadda shi'a suka kashe na hausaini suka dawo suke bautar shi an kullura na sha maimaita muku kuma har yanzu ina da maimaitawa cewar shi'a su suka kai Husaini dalilai ne da littafan shi'a suka tabbatar da waɗannan abubuwa amma kun mun sha cewa an muka faɗi ɗaya to za a yi shuru ne sai sun ce ba haka ba sannan sai a ƙaro sauran kun da wannan da kyau ko amma kamar da kiristoci aka haɗa baki da yahudawa suka wuce gaba aka kashe suka ce sun kashe annabi isa domin allah ta'ala bai tabbatar da wannan ba ca'i barrafa allahu ilaihi domin shubbiha lahum to haka shi'a suka kashe sayyidina aliyu sannan suka kashe sai na husaini duk a ina a garin kufa domin can ne dandazan inda shi a tekantu katutu Allah ta'ala ya sauke wa makaru Allah ta'ala ya ce kuma suka shirya makirci makran makurar shirya makirci wa makarna makran wahum la shi'urun wa makarna kuma muka kulla musu makirci hakikanin makirci kaga mazdar ne wahum la yash'urun alhalin su ba su sani ba suratul naml ce ko fanzur kaifa kana akibatum anna na wa qawmuhum ajmain fatilka buyutuhum kenan kallaci gidajen su ga suna suna ta suna ta kulle kulle ai kakan ce tashin farko mutane suna kulla maka ko a ofis ko a sana'a ko a wani abu ko a wani abu ko kuma an kai su makaranta suna shirye-shiryen za su gudu ai malaman su tun tashin farko suna kallon su sai su kura musu ido kun gane wannan da kyau ko suna kallon su sai su kura musu ido kenan suna mai musu su suna kulla makircin guduwa don su suka fara su kuma malaman nasu fa suna jiransu suna kulla musu makircin wanda yake ba su ne muftada ba su su su abin nan suka yi saboda haka watakila sai sun gama shirya makircin gudawa gaba daya sun gama hada kayan sai a tura wasu samari biyu uku su kwashe kayan a ga tafiya ta watsa gina kun da wannan da kyau ko kuma wani abu juyin mulki tashin farko sun fara aka kura musu ido sai sun zo wurin zartarwa sai a danke su ko sata ya gama sa tsanin gaba ɗaya tun daga waje kana kallon shi ya kafa tsani sai ka koma daga gefe a kaga kana kulla mai ne in ba din kana kulla mai ba da tashin farko ada ka ihu barawo to amma so kake sai ya shiga tsindum ka gane wannan da ke ko ya sa tsani ya shigo ya tsallako kaga ya dira gidan kenan ya fara ya fara shiga sai ka je ko leda ba za ka taka ba dan kana son ya shiga ɗakin da zai yi sai da yana shiga sai ka sa ta waje ka kulle shi na kaga kaga yanzu za a ce za ka ta haba mu zai wa makirci bai san mun fishi tsiya in ji wasu yake cewa ko bai san mun fishi tsiya ba kun da wannan da wai yana kawo mana cewar ba wai ana sifanta Allah maɗaukin sarki da makirci bane yana mai musu ne tunda su suka fara shi yasa yace isal makru liman yastahiquhu ga wanda ya cancance shi shine kuma wanda ya fara innahum yakiduna kaida lalle su suna kulla makirci hakikanin makirci wa akidu kaida ni ma kuma ina kulla musu makirci kaga yakiduna suna yi kenan iyayen kakannin sun yi iyayen suna yi ƴaƴan ma suna yi tunda mudari'i ne almajiransu suna yi wa akidu kaida kullu da wannan da ke ko sai ayat ayoyi na gaba shekul islam bin taimiyya ya zayyano mana waɗannan ayoyin wa qawlu in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim wa qawlu ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبإزتك لأغوينهم أجمعين waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu shekul islam ibn taymiya ya zayyano mana su don mu san ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sifantu da afuwa isa ya ce in tubudu khairan har in kuka bayyanar da abin da yake alheri duk abin da yake alheri ka bayyanar da shi in kai tsoron riya ba za ta shiga ba autufuhu ko kuka ɓoye shi autafu afu an su'in ko kuka yafiya a wani muzanta muku da aka yi wata musguna muku da aka yi kuka yafi fa inna Allah to ku sani lalle Allah madaukakin sarki kana ya kasance afuwan mai yawan afuwa qadiran kuma mai iko akan komai mun ga a wannan ayar ya tabbatar mana da shi afuwan ne kuma ya tabbatar ma halittarsa cewar afuwan ce nan ya ce auta afu ko kai afuwa kuma mun san afuwarsa ba irin ta halitta bace kamar yadda afuwar halitta ba yana tashi bane alhadi qauli ta'ala laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'u al-basir kullun ka kara wa huwa as-sami'u al-basir dan na yake bambance yan bid'a da wanda ba yan bid'a ba yan bid'a nan suke tsayawa laysa kamithli shay ba za su iya kara wa huwa as-sami'u al-alim ba kamar yadda suke tsayawa ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum su kara gaban ma allazina amanu wa kanu yattaqun a kara gaban mana kun lura da wannan da ke ko wannan da zai inda zaka ce ya ƙara gaban ka ajami mai dubu goma bai sani ba dan iya na aka gaya mai kuma shi hadimul auliya'i ne haka zaka ji ya ce shine hadimul auliya'i kaga ya fitar da kema dan bai ce Hadimul auliya'i ba wal ya'fu kuma su yafe mana wal ya'fu su yafe umarni ne ko labari ne eh to ya ga wace umarni ne eh lamul amri ne to ya ake kuma wawun ya tabbata bayan idan umarni ne a za a share harfin illa domin fili ma zai ɗinsa a fa eh kun yi shuru sai ku ce kuna na akan bakanku umarni ne kuma an share wawun illa wannan wawun jama'a ne eh wannan wawul jama'a ne wal ya'fu domin lamun lamun amri ne idan ya zo bayan wawun ko bayan fa'un ko bayan thumma ana mai sukun thummal ya ƙadu ta fafahun wal wal bilbaitul atik kaga thummal ya ƙadu ta fafahun wal yufu nuzurum wal yatawu bil baitil atiq wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim fal yataqullaha wal yaqulu qawlan sadida in yazo bayan wawun ko bayan fa'un ko bayan summa ana mai sukun wal ya'fu kuma su mana wal yasfahu wal ya'fu si wal in an ce wal yasfahu shi ne su yafiyar da ba su dawo kanta ba fasfahi safhal jamil ka yi yafuwa yafuwa mai kyau ita ce ko da mutum ya sake maka wani abin ba za ka ce kaga da fa kaga da yi na yafe maka ba sai dai wannan ya zama sabon lissafi ne Allah ya kiyaye haka ake so ka yafe in ka ce ka yafe ya yafu ko da ya sake maka wannan wani abin ba za ka ce kaga da na yafe maka ba malam kaga na ake karantar da al'umma musulmi kenan wannan al'umma fa kage wannan ajin farko su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashabban ajin farko shine wa sayyidina Abubakar dan sayyidina Abubakar akan shi ayar ta sauka na cewar yaron gidansa ya sa baki a maganar da ake nana na Aisha radiyallahu anha kun lura da wannan da kyau ko kuma ayo suka sauka akan an wanke ta sai na abubakar ce to tun da har an wanke ta kuma ya tsoma baki a cikin harkar to na dakatar da shi sai Allah ta'ala ce wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati har zuwa ƙarshe wal ya afu si afuwa wal ya yasfahu si yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ajin farko ba shine sayyidina Abubakar aji na biyu sauran sahabbai aji na uku sauran al'umma baki daya kafin shi ba bata sauka ba wal ya'fu wal ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba kwa san Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kenan Allah ta'ala yana da sifa ta me gafara yana da sifa kuma ta rahama kenan sunan shi al-ghafuru kuma ar-rahimu wa ولله walillahi al'izzatu وللمؤمنين ولله كما قال الله kuma ga Allah kaɗai take al'izzatu buwaya wa kuma ga manzanninsa ga manzansa ko manzanninsa ai mufarar ne aka yi zuwa ga ma'arifa walil mu'minina kuma ga dukkanin mummune kenan Allah ta'ala yana da me buwaya manzo mummunai ta'ala laisa ka mislihi wa huwa sami basir wa qawlu an iblis fa bi'izzatika inji iblis yace na rantse da buwayarka yake ce mawa bayan Allah ya tsine mashi fa yace na rantse da buwayarka duk da haka bai rantse da wani ba sai ya rantse da wa da Allah amma wani saboda tsabagen baya ganin girman Allah girman wani ike gani sai ce ya rantse da shi na sha faɗa a wurare da dama akwai wani muna makarantar koyon larabci da shi sai waninmu gani ga abokina sai wani na ukunmu sai ya rantse da shehinsa ka lura sai na ce da shi kai ba a rantse fa da wani Allah sai shi abokin nawa a makarantar sai ce aini ami ban san wannan wanda aka rantse da shi ba kun lura da wannan da kyau ko kaga ya tare mushi kenan kun gane ko sai na ce ko na san shi ko ban san shi ba bai kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba a rantsewa da manzan Allah sai me kuma ba shi kenan ba yawwa qala fa bi izzatika yace na rantse da buwayarka la ughyanhum ajma'in yace wallahi sai na halakar da su baki ɗayan su illa ibaraka minhumul mukhlasin kenan ko sai dai bayan ka wanda ka zaba kaga nan ubangiji Allah madaukakin sarki yana da me alizza wa qawlu tabarak ismu rabbika dhil jalali wal ikram fa'budhu wastabir li ibadati هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله شيخ الإسلام ابن تيمية a waɗannan ayoyi yana so ya tabbatar mana da Allah ta'ala yana da suna lafazin ismu ba kana cewa ma ismuka ba shi kuma ya ce ismi kaza kenan da kace Allah yana da suna shi lafazin suna da kace ina ka samu shi kun yi shiru ba wai al-ghafuru ko ar-rahimu ba ba ka ce yana da suna ba kuma daga cikin suna akwai al-ghafuru ar-rahimu to lafazin yana da suna ina ka samu shi shine shekul islam ya ce Allah ta'ala ya ce tabaraka tabarak ismu rabbika kaga ismu rabbika lafazin suna ba ake nema sai da aka tabbatar da shi sai da aka kawo dalili shi ne mutum zai zauna ko yana ta mafarki yana to dan abubuwa ya ce wai a nan za a ɗibi dalili tabarak su rabbika buwaya ta tabbata na sunan ubangijinka zil jalali ma'abocin girma wal ikram da karamci kun ga a nan a ɗazu mun ce zil jalali a yanzu kuma zil jalali kun ganin da yake ana maganar rabbika ne sai aka ce zil jalali ɗazu da ake maganar fuskace sai ya zama zul jalali dan ɗazu zu ɗin badal ne na fa'il yanzu kuma zil jalali badal ne na rabbi ba badal ne na ismu ba kuna jina da kyau ko badal ne na rabbi zil jalali wal ikram fa'budhu ka bauta mashi wastabir li ibadati ka yi juriya ka ɗauki juriya wurin bauta ma ubangiji domin asalin fi'ilin sabara ne sai aka ƙara mishi alhamza da ta'un sai ya zama istabara kuma a babin al'ibdal wal a ɓangaren sarfu ana ibdal ɗin wannan zuwa ta'un ne sai ya zama istabara ka yi juriya li'ibadatihi akan bauta ma Allah maɗaukin sarki hal ta lahu samiyya shin ka taɓa jin wani mai suna irin na Allah babu kenan yana da suna eh amma ba mai suna irin nashi subhanahu wa ta'ala walam ya kullahu kufuwan ahad da dai babu wani wanda yake irin Allah babu wani wanda yake kini na Allah maɗaukin sarki wa qawlu fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah maɗaukin sarki kishiyoyi shine andad jam'i ne na niddu idan ka ce an anniddu shine almasil kwatankwaci kada ku sanya ma Allah ta'ala kwatankwaci dan shi shi kaɗai ne wa antum ta'lamun kuna sani Allah ta'ala ce wa minan nasi kuma ana samu daga cikin mutane man yattakhidhu wanda zai riƙi min dunillahi wani koma bayan Allah an dadan a matsayin kishiyoyi ga Allah madaukin sarki yuhibbunahum da suka riki wasu koma bayan Allah sai ya zama suna son waɗancan ɗin ka hubbillah kamar yadda suke son Allah wannan ita ake kira shirku taswiya shirka kenan na sun kamanta Allah ta'ala dawa da halittarsa suna son Allah hamsin suna son wasu hamsin isa da Allah ta'ala ya tsindi masu a wutan jahannama suke tuba suke cewa idnu sawwikum da rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun idnu sawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da Allah ubangijin halittu kenan suna son Allah sai dai suna son wani wanda ba Allah ta'ala ba kamar yadda suke san Allah to ina ga wanda yake wani yana wani ya dauki wani koma bayan Allah ta'ala sama da yadda yake san Allah dan ga wannan ka hubbillah yayi daidai wa daidai amma bai kai bai tsira ba to ina ga wani wanda ya dauki wani koma bayan Allah ta'ala wani ba in ya ga wani hoto kawai sai ya durkusa saboda Allah haba malam wani irin tsoro ne ya kai haka wani irin girmamawa ce take haka in ana girmamawa wani ba waya aka bugo mai da ya ɗauki wayar da ya gane mai maganar sai ya cire takalmi sai ya tsugunna eh kafin ya gane mai maganar yana tsaye amma da ya gane mai maganar sai ya cire takalmi sai ya tsugunna haɓa mana malamai irin waɗannan abubuwan gaskiya suna taɓa mutum tauhidi suna taɓa mutum tauhidi wannan khushu'i ne da babu wanda ake masu Allah maɗaukin sarki kun gane irin waɗannan abubuwa ko abubuwa ne masu hatsarin gaske wa qawlu wa qul alhamdulillahi alladhi wa kuna lissafa ayoyin da muke karanta wa qawli وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فسبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقولوا الرحمن على الأرش استوى shekul islam ibn Taymiyyah ya zayyano mana waɗannan ayoyi ayoyin suna da yawa amma wannan babin da ya kulla na waɗannan ayoyi ya kulla ne don kore shirka ga allah maɗaukin sarki kwata-kwata shirka a sunaye shirka a ayyuka shirka a ibada shirka a ko'ina da ina kun gano wannan da kyau ko wallahi wani in kaga sallar shi sai kaga kwata-kwata babu nutsuwa a cikin sallar amma kuma in ya zauna a gaban wani sai ya kama ana ake barin nutsuwa me ke faruwa irin wannan ya kamata mutum ya dinga makan hisabin ayyukansa shekul islam bin taimiyya ya kawo mana faɗin allah ta'ala ya ce wa ƙaulu da allah ta'ala da ya ce alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga allah allazi lam yattakhidh waladan wanda yake kwata kwata bai riki ɗa ba ba shi da ɗa kwata kwata kenan wannan marjan martani ne ga yahudu da nasara da mushrikan larabawa kun gane ko da suke ganin allah ta'ala yana da ɗa wa qalat yahudu uzairun ibn allah wa qalat nasara almasihu masih ibn allah zalika qawluhum bi afwahihim hakan nan mai da martani ne ga mushirkan larabawa da suke ganin Allah ta'ala yana da yaya yayan ma kuma mata ne subhanallahi alazim da Allah ta'ala yace waja'alu lahu min ibadihi juz'a wa lam yakul lahu sharikun bai taba kasancewa ba ga Allah madaukakin sarki abokin tarayya fil mulki a mulkinsa baki daya wa lam yakul lahu waliyyun kuma da dai Allah ta'ala ba shi da wani mataimaki mina zulli saboda gajiyawa Allah ta'ala ba ba shi da mataimaki saboda mai gajiyawa kenan bai gaji ba ba shi da wani wanda zai taimaka mashi kuma subhanahu wa ta'ala wa kabbirhu takbira saboda ka girmama Allah girmamawa yusabbihu lillah yana tasbihi ga Allah madaukakin sarki in aka ce tasbihi tasbihi shine tsarkake Allah ta'ala ga dukkan sifofin da basu cancanta gare shi ba ma'ana sifofi kenan na tawaya da na kasa da kuma siffanta shi da dukkan sifofi na kamala yusabbihu lillah yana tasbihi ga Allah madaukakin sarki ma fi samawat duk abin da ke samai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke kasai bakwai kada ka sha'afa a duniyar na hauka karanta cewar ma li ghairi aqil kun shiru ma li ghairi kun gano wannan da kyau ko kenan fankoki da faifan bidiyo da hularka da komai da komai yana tasbihi ga Allah madaukin sarki kun gano wannan da kyau ko kun gano arin jarida a ghairu aqil alal aqil ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kamar da a wani lokacin kuma aka faɗi man a wannan lokacin da aka faɗi man sai ghairu aqil suka shiga yanzu da aka faɗi ma sai al aqil su shiga kuma dama a duniyar nahu waɗannan suna shiga ma li ghairi aqil amma al yana shiga fankihu ma tawalakum minan nisa ba a ce man tawalakum minan nisa ba sai ka ce ma tawalakum minan nisa kamar yadda kuma man ghairu aqil suna shiga wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma faminhum man yamshi ba a ce ma yamshi ba kun lura da wannan da ke ko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sammai bakwai da kasai bakwai yana tasbihi ga Allah madaukin sarki lahul mulku ga Allah ta'ala kadai yake mulki wa lahul hamdu kuma gare shi dukkan godiya take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala tabarakallazi tsarki ya tabbata ga Allah girma ya tabbata ga Allah allazi nazzala alfurqan wanda ya saukar da raba gaddama shine alfurqan raba gaddama kenan don a fayyace ƙarya ta fito ƙarya fili kowa ya ganta a yasan karya ce da ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya ko man hayya an bayyana isa aka kira yakin badar da yawmul furqan yawmul taqal jam'an wanda ya saukar da alƙur'ani mai girma ala abdihi gabawansa li yakuna lil na nazira don qur'anin ya zama gargadi ga halittu baki daya kun ga lil alamina ga halittu baki ɗayansu kenan babu wani wanda zai ji cewa shi yanzu ya fita daga manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yanzu ya koma yana da tashi shari'ar yin wannan kawai zindikanci ne tsantsan shi kun gano wannan da ke ko wanda zai ga cewar ai qur'ani da hadisi shari'a ce ta awam ta gama garin mutane yanzu ya kai wani matsayi kuma da shi ma yake da tashi shari'ar to wannan faɗin wannan ƙudurta wannan zindiƙanci ne dan Allah ta'ala ce Qur'ani dan ya zama lil alamin na jira kenan ba a fitar da kowa da kowa ba kowa ya shiga Allah allazi lahu mulku samawat shine fa wanda yake gare shi kada yake mulkin samai bakwai wal ardi da kasai bakwai walam yattakhidh walada da dai bai rike da ba walam ya kullahu sharikun kuma ba shi da abokin tarayya fil mulki a mulkin sa baki ɗaya. wa khalaqa kulli shay'in kuma shine wanda ya halicci komai fa qaddarahu kuma yadda ya halice shi ya zayyana shi ya daidaita shi ta taqdiran haqiqanin daidaitawa subhanahu wa ta'ala mattakhadha wa qawlu mattakhadha Allahu min waladin da dai Allah ta'ala bai rikida ba Allah ba shi da da takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda saboda me an da aule rahmani walada وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم أدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله da dai babu wani abin bauta tare da Allah idan inda da akwai la zahaba kullu ilahin to da fa kowanne abin bauta kuma ya tafi bima khalaqa da abin da ya halitta kowa sai ja halitta shi ɗaya kenan na biyu kuma wala ala ba'dhum ala ba'd da wani ya danna wani eh ai ala baka lura da lamalu aka rubuta ta ba wala ala an ka lura da lamalu aka rubuta ta da lam alif aka rubuta ta sai ka fahimce ta ba ala ce harfu jarra ba wannan ala ce fi'il madi fili mudari'insa fa ya'lu kun gane ko inna fir'auna ala fil ardi in ka lura da lamalu aka rubuta ta da lam alif aka rubuta ta dan fi'ili ce ba harafi ba wala ala ba'dhum ala ba'd da wani ya hau kan wani ba haka yake ba wani shugaban ya kai ma wani hari wani ya kamfaci wannan wani ya kalama wannan to inda alloli guda biyu ne da abin kenan da zai faru wannan zai nuna maka gamayyar ilimin Allah maɗaukin sarki kenan babu guda biyun to in ga da abin zai faru subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma yusufun daga barin duk abin da suke siffanta Allah ta'ala da shi alimul ghaibi shi ba Allah maɗaukin sarkin nan shine masanin duk abin da ke fake wanda ke ɓoye wasu shahadati da wanda ke sarari la ilaha illallah Shi ne masanin abin da ke ɓoye shi ne masanin abin da ke sarari kenan ba a ya ga Allah maɗaukin sarki don ya san abin da ke ɓoye ya san kuma abin da ke sarari fata'ala ya ɗaukaka amma yi shiri kuna daga barin abin da suke haɗa shi da shi duka waɗannan ayoyi suna kore mai shirka ga Allah maɗaukin sarki fala biri lillahi al-amsal kada ku buga misali da Allah ba cewa wani ya kama da wani ba to kar ka yi irin wannan ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala inna Allah lalle shi Allah ya alamu yana da cikakkiyar masaniyar masaniya wa antum la ta'lamun ku kuma ba abin da ba ku san komai ba qul ya kai wannan annabi mai dubin daraja ka ce inna ma abin sani kawai dan adatul hasri ce a usulul fiqh ko adatul qasri a fannin balagha a ilmin ma'ani da ake karantawa inna ma abin sani kawai harrama rabbi alfawahisha ubangiji na ya haramta duk abin da yake alfawahish rahibul asfahani a cikin littafinsa almufaradatu mufaradatu fi gharibul qur'an yace alfawahish da alfahishatu da alfuhushu shine ma qabuha ma azuma qabuhu Minal kalami wal af'al min al duk abinda munin shi ya kai muni girman shi munin shi yayi muni sawa'un na aiki ne ko na zance ne shi ya kira me alfahishatu shi ya kira me alfahasha'u shi ya kira me alfahshu inna ma harrama rabbi ubangiji na ya haramta duk abinda yake alfasha ce sata ce luwaɗi ne zamba cikin aminci ko ba cikin aminci ba ne ƙwace ne fashi da makami ne fashi da biro ne fashi da harshe ne duk fashi na aƙida ne duk ubangiji allah maɗaukin sarki ya harmata waɗannan abubuwa dan mutum bai wasa ba sai wani zai mishi fashin aƙida eh kun yi shiru ah, ba kwanaki na gaya muku a farko farkon zama ibnu taymiya ba aka ce wai ga masallaci can wani yayi mafarki ya ga ya ga me ya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma wai manzo Allah ya faɗa mishi abu batutuwa da yawa kun yi shiru kuma amma zai je ya faɗa wa mutane amma yana jin tsoron kada mutane su ta shi saboda haka ya bashi wani abu da za su gazgata shi wai sai ya ɗora hannun shi na dama akan dutse akan wani katako shikenan sai hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na dama ya bayyana ko sai je dinga cin kasuwa ai ga hannun manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama na dama kun yi shiru kai ya za ka gani in ya rufe naira ɗari ɗari za a shiga eh ko naira dubu dubu ya kake gani zai ci kasuwa shi shekul islam ibn taimiyya da ije ya gani sai ce kaga kaga mahaukaci shi wanda ya tsaga wanda ya zana ya tsimma bai iya ba eh ai wai batun ma mafarki ne bata taso ba wanda ya tsaga ya tsimma bai iya ba domin ya tsaga yatsun dama an hagu domin kunga ya ce hannun dama in ka ɗora hannunka na dama anan karamin ƙaramin yatsa yana ina yana dama babban yatsa fa yana hagu kun gane ko da ya ji sai a ga babban yatsa tana dama karamin kuma shekul islam ibn ta ya ce kaga shi masassakin da ya sassaka bai ma iya ba wai batun ma a ce mafarki ake ma bata taso ba ba ma lafiya kan wannan wani ki na ce muku sai yawa mutum fashin aƙida kun lura da wannan da kyau ko wani ya ce da shekul islam ibn taimiyya idan raƙumansu suka samu ɗaurewa ciki ya zamana ba sa bayan gida in suka kai su makabartar da aka binne abin nan tintire 'yan shi'an nan masu daular obediya in suka kai su makabartar sai cikin ya saki kullura da kyau ko sai cikin na dabbobin ya saki sai su yi zawo sai bini taimiyya ya ce wannan al'amarin daurewa cikin na cikin da suke yi na dabbobi raƙumanku ku ɗaurewa cikin da suke yi sanyi ne kawo haka kun lura da wannan da kyau ko da wokai su waɗannan makabartu ba wa ba waliyai bane dan har zuwa neman gafara ake a wuraren yace zafi ne a wurin kun da kyau ko zafi ne azabtar da su ake yi to kuma idan aka samu sanyi zafi ya ratsa wurin ya kake gani sai ciki ya saki yace in kuma ba haka ba ku dauke su ku su makabartar yahudawa da ke wuri kaza wuri kaza za ku ga abin da zai faru kenan ina fatan kun gane maganar ita ku kai su makabartar yahudawa abinda zai faru kenan sanyi ne ya kama dabbobin ku cikin ya daure da kuka ga wasu nan zafi ne yasa suka saki yasa suke suke kashi haka haka haka ina fatan mun gane wannan da kyau saboda haka wallahi sai ka dage in baka ba rana tsaka sai wani ima fashin akida rana tsaka ba wai da daddare ba ko da abin nan Allah ta lai sauki ibnu taymiya ya haɗu da waɗannan ba mun faɗo ba kwanaki wani ya zo ce wai ya ɗauko gurasa a kaɓakin annabi ibrahima da sunan ibnu taymiya in yanzu ne wani ba sai ya sai da gonar shi ba dan ya bada tukuici da sunan shi har a sunan shi ya kai ga kaɓakin annabi ibrahima an ɗauko gurasa ibnu taymiya ya ce to ka gani dai ba ɗora min bin kaɓakin annabi ibrahim ba abin da aka dora mun shine bin addinin annabi Ibrahim. ko ba ke ba sun ma wahana ilaika an tabi millata ibrahima hanifa kaji kaji martani kenan ko abu na biyu ya ce to ai annabi ibrahim baya tarban bakin shi da gurasa da me yake tarban sa da maraki kaji karatu kenan da maraki yake tarban sa to wallahi in ba kai hatarwa sai a fashin akida wal inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahar minha duk wacce ta bayyana wa ma batana da duk wacce take a boye kenan yin alfasha a boye yin alfasha a bayyane duk haramun ne wal isma da duk abin da yake laifi jinsi na laifi haramun ne wal baghaya da ta'addanci kwace sata fashi da makami fashi da biro fashi da takobi fashi da ko wannan kowane iri kin cika mudu kin cika lokaci yin kaza duk haramun ne bi alhaqi ba tare da wani dalili ba to dama akwai dalilin da zai sa mutum yayi ma wani ta'addanci eh ko kashe maka dan uwa aka yi ba a ce kai ka kashe ba shi aka kai ga hukuma wa an tushriku billah kuma Allah ya haramta muku ku yi shirka da Allah ku hada Allah da wani Allah ya haramta muku wannan ma lam yunzil bihi sultana ku hada Allah ta'ala da abin da Allah bai saukar da wani dalili a kai ba domin Allah maɗaukin sarki bai saukar da dalili na ai shirka da shi ba abu na ƙarshe a wannan ayar a wannan jerin gwanan kenan wa an ta ƙulu Allah kuma Allah ta'ala ya haramta muku ku faɗa dangane da Allah ma la ta'ala mun duk abin da sani ba ku faɗi abin da ku sani ba dangane da Allah maɗaukin sarki ibnu qayyim yana da magana mai daɗin gaske akan wannan maganar saboda me an yi atafin wa an ta ala alallahi ma la ta'lamuna akan me akan shirka shi yasa ya littafi ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin sanar da masu sa hannu ba su ne al-muwaqqi'ina ba tauqi rataba hannu al-muwaqqi mai rataba hannu muwaqqi'un masu rataba hannu ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin sanar da masu rataba hannu dan duk wanda ka bashi fatawa zai je akan cewar Allah ne don ka karanta mai aya ne yasa ya kawo wannan kada mutum ya kuskura ya je ya faɗi wata magana dangane da Allah ba shi da masaniya akan wannan kana fatawa ne kana karantarwa ne baka sani baka ce baka sani ba haramun ne ka yi fatawa akan kai ka san baka sani ba ku lura da kyau kuma ka ce baka sani ba wannan zai ƙara maka kwarjini ne a wurin ɗalibai don zai sa su gane eh to a ashe kenan abin da yake faɗa mana ya faɗa ne akan sani eh to amma duk abin da ya suke ta faɗa za ka kasa musu shakku shi a an ya kuwa yau shekara talatin komai bai taɓa ce mana fa bai sani ba kun da kyau kuma ba kai ne na farko ba mala'iku da Allah ta'ala ya ce da su an bi uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim kun lura da wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi da aka tambaye shi dangane da sa'a sai ya ce mal mas'ul anha bi alamin sa'il al huda huda yace da annabi suleiman waji'tuka min sab'in bi nab'in yaqin ahatu bi ma lam tuhit bi waji'tuka min sab'in bi nab'in yaqin saboda dole mutun ya samu bakin shi amawali ya samu bakin shi linzami kada ya faɗa abin da bai sani ba ana malam malam shek shek ka je ka faɗa abin da baka sani ba to lalle ilalla mutun zai kai kanshi ya baro yasa mai maraki yake cewa fa kullun min ahalil manahil arba'a ya ƙulu la'adari fa kun mutabi'a kowanne ɗaya daga cikin malaman mazhabubun nan guda hudu in an tambaye shi bai sani ba yana cewa bai sani ba kai ma ka zama abun bi ba kai ne na farko ba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum wannan yake cewa yana neman bambanci tsakanin annabi da manzo ai mun yi wannan magana cewar annabi shine wanda aka turo shi don ya dora akan abin da annabin da ya gabace shi yake akai kenan ba aiko shi da sabon sako ba amma manzo shine wanda aka aiko shi da sabon sako bambancin su kenan kuma mun ba da hujja akan wannan da faɗin Allah ta'ala da yace inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyun kaga yace yahkumu bihan nabiyuna allazina aslamu annabawan da suka biyo bayan annabi Musa alayhi salatu wassalam sun ta hukunci da me da littafin at-taura kenan manzo ya zo da sabon sako annabi bai zo da sabon sako ba dorawa yake akan wancan shi yasa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace al-ulama'u warasatul anbiya' domin kaga bai ce warasatul mursalina ba sai ce warasatul anbiya wannan ya ce addu'a yara yaushe za a karanta mana eh, addu'a yara yaushe za a karanta musu na za a karanta musu ne lokacin da za su kwanta bacci lokacin da za su kwanta bacci ba tare kuma da an ce kafa ɗaya ko kafa biyu ko kafa uku ba kun lura da wannan da ke ko alhamdulillah